Haka take daga nan studio Kalangu Mama Adani ke muku labarin namu na da farko ga muhimman kanan nasu. Masu ruwa da tsaki na kafofin watsa labarai sun yi taro a yau da safe a nan birnin Yamai bisa ne gudana nazarin yarjejeniyar 'yan jarida akwai mu da karin bayani. Matakan yaƙi da mamaye rairai a wuraren ruwa ne hukumomin agada suka ɗauka daraktan noma na yanki agadarsa ya bayani kan waɗannan matakai a cikin labarin namu. a cikin shirin na musamman za mu kawo bayyana mai faɗin mai fashin baƙi da kuma wato nazarin jarida kan batutuwan tsaro bisa matsalar da ke tsakanin mali da ƙungiyar sai da yawo. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Ma'aikatar sadarwa ta shirya a wannan ranar Juma'a wani taron nazari bayan an sa hannu kan yarjejeniyar 'yan jarida a nan birnin Yamai. Wannan haɗuwa da ta haɗa masu ruwa da tsaki na kafofin watsa labarai na da manufar yin musanya kan yarjejeniyar ta 'yan jarida da mahimmancin ta ga ma'aikata maza da mata in ji Mamman Jaharu mamba na hukumar sadarwa ta sai sai a cikin rahoton Muktar Hamadu. Wannan zama na tattaunawa abin da ya shahi saka hannu na tsara aikin jarida tsakanin su da kamfanonin da ke daukan su aiki yau mun yi nazari akan wace riba gare shi akan su kamfanonin jarida da ya kamata su sa hannu a wannan kundi da su kansu ma'aikatan wace riba gare su don aka diba ana iya cewa riba ta farko mai aiki gidan jarida idan aka yi sa hannu a wannan convention collective tana ba shi damar ya samu dan biya mai muhimmanci wanda zai ba shi kwanciyar hankali a cikin aikin shi kuma ya ji daɗin yin aikin shi shi kan shi kamfanin yana da riba biyu 'yan jaridar da ake biyan su da kyau za su yi jin daɗin yin aiki na biyu shine kwanciya hankali cikin kamfani kenan kwanciya hankalin ku gaba ɗaya da ku da masu kamfani hankalin ku ya koma kan aiki kowa ma za ya yi aikin da ya dace a wuyan shi kamfani ya ci riba ku ku ci riba kowa zai ci riba a ciki kamfanin da ya sa ma'aikatan shi ya hidda musu lamani mai riba za su yi cewa su mishi aiki mai kyau Ranar 13 ga watan Janairu Nijar ta amince da ƙudurin bada damar sanya hannu kan yarjejeniyar tarayyar Afirka ta yaƙi da munanan laifukan yanar gizo da kare sirrin mutane. Wannan yarjejeniya ta samu amincewa daga kungiyar tarayyar Afirka a watan Junin shekara ta 2014. Aiwatar da irin wannan tsarin shari'a zai taimaka wajen tantance niyyar kasashe mambobin tarayyar Afirka a bangaren shiya yanki da kuma kasa kasa domin inganta samun bayanai in ji gwamnati. a agadar mamaye rairai cikin yankunan gandari da wajajen shayar da ruwa a wasu yankuna na kasancewa babbar barazana ga manoma da masu noman rani gaban wannan matsala waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka game da wannan batu amsa tare da muhammad ma'azu umaru daraktan noma na yankin agadas a cikin rahoton anise karim da yawan manoma sun yanke shawarar barin filayen nomansu saboda matsalar rashin ruwa dangance da kuma ƙasa da ta mamaye wasu wuraren noman rani da wajen ruwa musamman rijiyoyi akwai wani mataki da aka ɗauka tare da ma'aikatar muhalli wanda ya kamata su tunanin kula da shuka itatuwa da kuma saka wasu abubuwa da suke rage kurusowar ƙasa su kuma rijiyoyin da ƙasa ta daddale ya kamata a yi yason su domin samun isassun ruwa da ke baiwa manoma su yi aikin su da kyau ana iya kiyasta kashi hamsin zuwa sittin cikin ɗari na yankuna da ƙasa ta mamaye Eka 2,500 ne faɗin marabbaɗi da manoma 1,200 suke aiki kansa a cikin jihar Boso yankin Difa domin noman rani a wannan shekara in ji daraktan noma na jiha. Wannan shine kamfe na noma na biyu da ke shafar kayan lambu. Usman Aljabba, daraktan noma na jihar Boso a cikin rahoton Mani Musa. Akwai manoma dubu da dari biyar a cikin kwamin din Boso da sabbin manoma fiye da dari bakwai na kwamin din Tumur. Abinda ya dangantu da ababuwan da ake nomawa akwai tattasai, albasa, kubewa tumatiri, kankana, malo, wake, fuskar gwamnati mun samu magungunan feshe lita 300 mutane sun samu sun feshe hilayensu da maganin ko da yake a yanzu haka ma akwai sauran kwari a fuskar abokan hulɗa mun samu irin ruwa kilo 21 na shu kilo 9 na salati kilo 28 na karoti kilo 110 na tumatiri kilo 11 na kankana kilo 9 na malo kilo 12 na albasa kilo 44 na tattasai da injunan ban ruwa 25 da lita 100 na magunguna. 100 litre de pesticide. Manoman albasa na jihar birnin Kwanni yankin Tawa suna gamsuwa da farashin albasa na yanzu a kasuwanni. Bayan shekara guda ta rashin ciniki inda ake sai da buhu jika bakwai, kasuwa ta dawo buhu guda na kilogram 100 ana sai da shi jika 35 ko 40 a cewar Malam Hamisu wani manoman albasa a cikin hirarsa da Asumana Arzika. mu lalle muna dillanci ko muna noma kan gabar mun sha wahala amma bana muna dibe insha Allah alhamdulillah dan an sai suwa jika 40 kuma yanzu haka saman da muke fir mu jika 35 na sabanin bara haka abin da ya saru daraja ka gani dai akwai wurare kasari waɗanda ba su samu sun kai ta ba kenan jama'a ba su riya ko na bara saboda ba da mun sha wahala mun sai suwa jika 6 mun sai suwa jika 7 ka gani kenan yau an samu ci gaba wanda aka ce albasa jika 35 take bisa har yanzu muna cikin farin ciki insha Allah shi ne ka gori duka jama'a manoma kowa ya sa hannu ai addu'a ubangiji Allah ya sa abin ta haka kowa ya ci amfani abin a Nijar akwai doka da ke ɗauke kuɗin duwan bisa kayayyakin noma da kiwo da ake fitarwa amma duk da haka dole ne 'yan kasuwa su shaida kayayyakin nasu abin bakin ciki a cewar ma'aikatun duwan dokar ba a girmama ta har yanzu kanal abu uban dawaki mataimakin darakta janar na duwan ya tunatar da cewa dole a shaida dukkan kayayyaki da ake nema bisa dalilai na alkaluma a cikin rahoton asuma shina. gwamnati ya ce ya ba da wannan dama duk wanda adda kayan noma duk wanda adda kayan kiwo shi dauki abu ne shi hidda kai kasashen waje ya saida inda ya ga dama yanda ya ga dama to amma mutane na aza dan an ce ba a biyan komi gidan duwan mutane na aza dauka na haka abi bakin kofar duwan a wuce ko kuma abi bayan biran duwan a wuce babu wani nauyi ko guda wanda ya rata bisa wuyan wanda ke wannan aikin ayi doka ta ɗari da uku ta doka aikin gidan duwan gaba ɗaya na kasa ta cilasa wanda ka hidda kaya ko wanda ka saka kaya cikin ƙasa ko shina biyan duwan ko ba shi biyan duwan cilas sa aje takarda gidan duwan shaiduwan abin da ya shigo da shi ko shaiduwan abin da ya hidda da shi cikin ƙasa saboda ƙasa cilas ne ita ma ta san mi ka shigarta mi ka hitarta kun sani kuma wannan abu da ke hita cilas ne gwamnati ko in ce ƙasa ta san nauyin shi wannan abu da mun ga mutane ba su fahimta da shi ba shi na maka son Allah ya ganar da su maganar da su su san abin da aka jira gare su Jihar Gaya mai iyaka da Benin da Najeriya na samun akai-akai yaran da ke ɓacewa a ranakun kasuwa a shekara ta 2021 yara kusan 20 ne aka samu da suka ɓace a cewar ma'aikatar kare yara ta jihar. Wani lokacin uwaye ba su da inda za su je neman taimako cikin irin wannan matsala. Madan Amina Mu Muhammad, daraktar bunƙasa ci gaban mata da kare yara a Gaya ta yi wa Fadal Alu ƙarin bayani. Tsakanin iyaka biyu muke, muna karɓar yara ma na ƙasar Najeriya da ƙasar Benin da ke ɓata, kuma in suka ɓace suna biyowa tana a hannunmu. don mu taimaka musu wajen neman iyayensu. Muna da kesi siye da ishirin na yaran da suka bata na nan garin gaya. Wani bi, iyayen na sa sakaci kafin su zo su gayi da yaran su sun bata. Da yawanci ranar kasuwa ne yaran ke bata, ko an kai su kasuwa, ko in iyayensu suka tafi kasuwa suna biyar sawunsu. daga nan kuma sai su bata a saman hanya da yawanci yara ne da ba su wuce shekara shida ba don haka muke kira ga al'umma da sun ga yaron su ya bata su sanar da hukuma kamar polisai jandarmai da hukumomin gargajiya wato masu gari da magabatan yanki ko sarushen kariyar yara a yi sanarwa kuma a gidan rediyo ta hakan kai tsaye za a samo yaron ta 22 bisa jerin kura wato gice a Nijar kurwa ta tagazar Nuhu Iliyasu ya kera ta wani makirin kawan tagazar cikin jihar Balara yankin Talabiri wata alama ta samun zaman lafiya da aka gabatar wa mutane a yankin a lokacin bikin kalta Mashek a ranar 8 ga watan Janairu a Balla Yara. Amiru Alassan Albade sarkin tagazar da ƙarin bayani a cikin rahoton Rakiya mai Kano. La Croix cewa da shaida an yi zubin fuska na takobi ne da mashi da aka saka a cikin rami. Ƙasa akwai wani kwano da agale mai sallah. Mun ga cewa ƙasar ta gazar yanki ne na zaman lafiya. Wannan yana shaida binne kayan yaƙi domin zaman lafiya a cikin annashuwa da cuɗaya zamantakewa tsakanin al'ummomi da ke rayuwa a wannan yanki. mun yi tunanin ta hanyar zaman lafiya da kuma farfaɗo da addini na musulunci tun ƙarni na goma sha bakwai zuwa yau a ganinmu ba abin da ya fi mahimmanci fiye da kare al'ummarmu da tabbatar da zaman lafiya. Tusar mu na musamman kungiyar Sidaw ko Ikuwaza da sojojin da ke mulki a ƙasar Mali suna cikin rabuwar kai. da rikicin siyasa a ƙasar Malin cikin ƙudurin samun mafita game da jadawalin zaɓe a Mali ƙasashen yawo sun rufe iyakokinsu ta da Mali ita ma Malin ta ɗauki matakin rufe na ta iyakokin. A cewar Said Abba ɗan jarida kuma mai nazartin batutuwan tsaro a yankin Sahel wannan matsala za ta iya shafar aikin yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel ta a cikin rahoton Tanan Fude Ahmed. kungiyar Sidiyawo ta zaɓi ta yi wa ƙasar Mali hukunce-hukunce masu tsanani. Sojojin ƙasar masu mulki su ma sun ba da amsa ta hanyar jan takaddama da Sidiyawo maimakon su nemi sulhu. Muna cikin wani yanayin da ba a taɓa gani ba tun bayan kafa wannan kungiya a shekarar 1972. Ficewar Mali daga Sidiyawo ba zai gyara ƙasar ba, saɓanin abin da mutane ke bayyanawa. Sannan kuma fitar Mali daga Sidiyawo ba zai gyara kungiyar ba. Wannan yanayi ya kuke gani zai shafi yaƙi da ta'addanci? Mali eh, le berceau du terrorisme. Mali ita ce tushen ta'addanci a yammacin Afirka amma ba laifin kasar ta Mali ba ne. An san da ta'addancin da ya fito daga yankin Maghreb ya kafu a kasar Mali. A shekarar 2013 kashi 20 cikin 100 na kasar ne barazanar ta'addanci ta shafa. A yau kashi 80 cikin 100 na kasar ne ke fuskantar wannan barazana. Kuma wannan barazanar ta ketara zuwa kasashen Niger da Burkina Faso. Tana nema ta bazu zuwa kasashen yankin Gulf na Guinea inda tuni ta faru a kasar Benin. Ba iya tunkarar wannan matsala a kuma saran cimma nasara ba tare da kasar Mali ba. Idan ana tsammanin kasar Nijar mai iyaka da Mali ba ta iya hada gwiwa da ita, matakar kasar Burkina Faso ba ta iya hada gwiwa da Mali, matakar kuma Cote d'Ivoire ba ta iya hada gwiwa da Mali wajen wannan yaki. Wato idan dai ba wannan matsala aka shawo kanta ba, hakan zai haifar da mummunan tasiri a yakin ta'addanci, kuma abu ne da zai iya taimakawa 'yan ta'adda domin za su samu damar kai da kawo a tsawon iyakar Mali da sauran kasashe makwabta. Matakin rufe iyakoki ba zai ba da damar ci gaba da gudanar da hulɗar aikin soja da Mali ba. Shin ko tare da wannan mataki na rufe iyaka ba zai shafi 'yancin fatattakar 'yan ta'adda na bin sahunsu ba? Daga lokacin da aka rufe iyakokin kan tudu, ci gaba da irin waɗannan ayyuka ba zai yiwu ba. Haka na nufin ba iya shiga Mali kuma ba iya fita daga Mali. Bugu da ƙari idan aka kaddamar da irin waɗannan ayyuka na soja, akwai tallafin sojojin sama. Jiragen sama na yaƙi na Mali na iya taimakawa sojojin ƙasa na Nijar. Sannan jiragen Nijar za su iya tallafawa sojojin ƙasa da ke Burkina Faso. Duka waɗannan abubuwa ba za a iya yin su ba a halin yanzu. Malam Sadiq Abba, menene mafita domin fita daga cikin wannan rikici? Akwai dama ta sulhuntawa, saɓanin abin da mutane ke cewa ɗaukar matakin sulhuntawa ba zai zama yin watsi da manufofin al'ummar Mali ba. Sojoji masu mulki na iya neman shawarar rike iko tsakanin watanni shida zuwa shekara biyar. Ita kuma Sidiyawo tana iya ƙoƙarin ganin jadawalin da ya dace saboda a cimma mafita, kuma cimma wannan mafita dole sai an kuma kan teburin shawarwari. To a gaida Mutari muhammadu da Asmana Shina cikin fassarar manazarci ko masani dan jarida Malam Siddiq Abba kan batun harkar kungiyar Sidawu da kasar Mali. Duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarun namu daga nan Sidiyo Kalangu. Barin barku da Hadiza Hassan Siddiqu a cikin labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.